ana cewa wai wannan lokaci yanzu idan mutum ya yi sallama in ka amsa wai sai ya ɗebe maka al'aura saboda ka karka amsa sallama wannan ƙarya ce duk inda musulmi ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam sannan sai ka ce allahumma la khaira illa khairuka wala tsaira illa tsairuka wala ilaha gairuka ba za mu bar sunnar manzon Allah saboda kage na mushriki ba amma idan ka yarda da ka yarda a ce in aka maka sallama kar ka amsa canfi ya shigo kuma ka zama mushriki ibnul qayyim al-jawziya yace bari amina tawakkul billah duk mutumin da ya yarda da wani abin da makiyin Allah ya faɗa don abu sunnar annabi to babu shakka ya ban kwana da tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah yana isar masa saboda ka yasa wannan addu'a wallahi bai kamata musulmi ya batta ba Allah ka samu iya rikonta da kyau